الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا ومؤيدنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar Allah ta'ala ya haɗa mu da ci gaba da darasin mu na hadisi na mako mako cikin littafin Hujjatul Ahkam min Kalam Khairul Ana, na babban malami al-Imam Al-Ali ibn Abdul Wahid al-Mahdisi al-Jama'ili al-Hanbali alayhi rahmatullah muna cikin babin da ke bayani akan sallar ibi guda biyu da sallah karama da sallah babba an karanta mana hadisai da suke bayani akan ya ake yin sallar ibi ne ake fara gabatarwa sannan sannan a sallah babba sai an yi sallah sannan a yi kutuba sannan a yi yanka wanda ya aika haka to ya dace da sunna wanda kuma ya yanka kafin a yi sallah to yankansa bai yi ba sai dai ya yi wani yanka ne kawai na cin nama amma dai lalle da ake bukatar a yi bai za mu tashi hadisin na nan mu'adiyya an ummi atiyyah al-ansariyyah qalat أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يقتزلن مصلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وظهرته wannan hadisin an samu shi daga sahabiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Musaybatu binti Ka'ab al-Ansariya ana mata alfinya da Ummu Afiya sunanta Musayba da Tilo wasu suka rubuta da Sadu amma dai dai shine Musayba da Tilo ta Ka'ab al-Ansariya mutuniyar Madina ce wannan matar tana da falaloli a cikin addinin musulunci tana cikin mata gwaraza waɗanda suke haji tare da abin sama ma'aikata sannan tana cikin likitoci ko nasi wanda idan an je yaƙi waɗanda suka ji ciwo to tana yi musu mata sannan cikin aikinta akwai wankan gawa ita tana cikin waɗanda suka yi mama diyar manzan Allah sallama na na Zainab bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ita babbar sahabiya ce daraja a cikin musulunci ita ce ta goyi wannan hadisi daga cin almajiran da ko kuma hali waya kai sai daga musulman da suna da riwaya da cikin nafa sai riwayoyin hadisin ta ba kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam bane ta ji daga na Umar shi kuma na Umar ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin almajiran da akwai Anas da Muhammad ta ɗan Sirin wato Anas ibn sirri. da kuma Muhammad ibn Sirin dukkanin su tabi'ai almajiran Allah ya rubuci ya kare da ita ce ta rubuci wannan hadisi tace amarna ta'tin nabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu wanda take nufin ya umarce su Annabiya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su mata an nukhida fil idayn al hawadi idan za mu tafi idi sallah karama ko sallah babba to mu fita da yan mata sune al hawafid yan mata ke sannan wa wa hudud sannan da mata waɗanda suke kai matsayin a yi musu aure amma ba a musu aure ba ya aka musu ɗakin su ذلك زوات الخدود الخدود جمع خدر يقول كيف هنا سوى وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير مؤجل إذا wani ɗaki ake ware da ‘yan mata waɗanda sun kai matsayanci aure amma Allah da wuce sarki bai sa sun samu waɗanda za su aure su ba to sai a musu ɗaki sai a da za su ita ko mace idan an ce mata al'adik ita ce mace wadda ta balaga ba dadewa ashabatu awwala ma tabdu fakkon balaga ta shi ake mata al'adik kaga sunan ya kama da na tsohuwa domin al'idku tsufa al'idku tsufa to sai aka ce mata al'atiku amma kuma sai aka ce ma budurwa wato ta wuce matakin yarinta ka shiga mataki na balaga to shine sai balaga ne ke ce masa al'ada to haddasu aka ce su fita su je yi wa amara al-huyyada sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata masu haiza a daidai lokacin da suke yin haiza an ya'tazinna musallal muslimin su je idi amma idan suka je idi sai su koma gefe ba za a yi sallah da su ba sai su koma gefen masallaci ba za a yi sallah da su ba haka na nan mu'aziyyat al-ansariya ta rubuta wannan hadisi annabi sama ya ba su umarni idan za su tafi idi a tafi da kan mata waɗanda ba su dade da balaga a tafi da kuma waɗanda suka dade da balaga amma ba su samu mazaji ba sannan hatta mace idan tana cikin jinin haihuwa, ya halatta aje da ita masallacin idi kai ta je masallacin idi amma idan ta je ba za ta yi sallah domin bai halatta mai haila ta yi sallah wa fi a wani lafazin kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid mu mata an kasance ana umartar mu a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da fita mu je masallacin Eid hatta nukhrija dhikra min khidriha har mu fitar da budurwar da ta daɗe ba sai aure ba daga ɗakin ta wa hatta har kuma mu fitar da budurwar masu suke su ma su fita fayukaddirna bi takbirihim idan musulmai suna kabbara a wannan ranar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd sai da cikin shigogin kabbar bani da aka samo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila kabbar bani da ake yi a ranar idi to idan musulmai suna yi kuma mata masu aiba za ki wannan zikirin da kafa amma ba za su sanna wa yad'una bi du'a'ihim idan musulmai suna addu'a kuma za su shigo za su addu'a za su ta cewa amin in ana addu'a addu'a da liman zai rike an gama sallah ana hutuba cikin addu'o'in da kuma liman za ta kunta za su kunta to ayi mata su ma ko da kansu Yanzu na barakata zalika al-yawmi suna fatan samun albarkar wannan rana fatin su sa aka ce su za su je ke wa tuhuratahu da kuma tsarkin da ke cikin wannan rana to da kamata za su tafi wannan hadisin babban fikihun da yake bayani akai shine yana bayani akan fita masallaci biyu mun yi bayani cewa malamai sun sabani akan sallar biyu biyar sun wasu suka ce wajiba ce wasu kuma suka ce sunna ce mu'akkada alƙaunin rajih fita idi sunna ce mu'akkada sallar idi sunna ce mai ƙarfi amma ba sunna ba ce ba ba ba ba wajibi ba amma sunna ce mai ƙarfi domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun da ya zo Madina yake yin sallar idi har Allah subhanahu wa ta'ala ya karbaranta ya koma zuwa gare shi sahabbansa kulafa rashidai su ma da suka zo suka tabbatar da wannan sunna kuma sunna ce ma ya ila yau da har zuwa ranar kiyama da gaba da shi sannan fiqhun hadisin nan yana a cikin fiqhun hadisin akwai babu istisbabu ishabu sha'airi hadisi ana son bayyana alamomin addini sha'airi din alamomin addini daga cikin sha'airi din akwai al'idani akwai idi karami idin sallah karama da kuma idin sallah babba suna ɗaya daga cikin sha'airi islam to ana son a bayyana shi yasa aka ce a yi ma wannan ranar shirin a sa kaya masu kyau mun faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi da kaya ɗaya yake da su da na zaman gida da na fita idan yayi baki ranar idi su ne sa abban su guda biyu na Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda manzon sama ya ce masa sayyidina Ali yace hazani bi manzilati al-salb wal baqar ta tukhbir wannan da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar su ne matsayin jina da gani na amma baka faɗa musu su ne matsayin jina da gani na suka zo suka ba a nan sama shawara cewa ya kamata a musulma ya riki wasu kaya na musamman wanda zai kasawa a yi da kuma kayan da zai kasawa idan an ce ga wasu sun zo za su shiga shi sai manzo mai ce idan dai kuka yi ittifaki akan wani ra'ayi da kuke gani ku biyun nan to ba zan saba ba daga nan sai manzo mai yi yana da kayan biyu sannan daga ciki hadisin yana nuna mana halaccin mata su fita yi ya halatta ta su rika yi dama umuman annabi sun ya ce la tamru ima Allah masajidar kada ku hana bayan Allah mata su rika halartar masallatai idan akwai tsarin da aka yi na mata su rika halartar masallatai sai su sannan su kuma mata idan za ki fita iri to ba an ce su caba ado bane ba an ce su fesa turare bane su suna ɗaukar hankalin maza a'a to shiga ta musulunci ta kamala wanda za ta rike musu cikin su gabaki ɗaya shi yasa har wata mata a wannan a wata rana manzo sama yana karantar da sahabbansa mata mata yace su fita idi sai dai tace idana la tafi babar tadbas ya ma Allah ɗayan mu ba ta da hijab din da za ta sa ta je idi sai an ce me ta litul bitaha ukhtuha min jilbabiha to yan uwarta ba ta ba ta har ta ko ta ba ta ita ma za a fita idi ta fita domin ta samu albarkar wannan ranar idan musulmai suna kabbara ita ma yi idan ana addu'a ta yi sannan wannan bai bambanta tsakanin budurwa ko masu aure ba ko bazawara ko tsohuwa akwai mazhabobin da suke ganin mace ba za ta je idan budurwa ba ce kamar mazhabin malikiya amma da hadisin ya tabbatar da ko da budurwa ce wanda ba ta aure ba ya halatta tafiye ya halatta tafiye sannan wasu sun fahimta a cikin wannan hadisin cewa mace mai haiza ba za ta shiga masallaci ba suka yi ma musallal idi hukuncin masallaci suka ce ai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata masu haiza ya da musallal muslimina su kauce ma filin idin musulmai sai suka ce a ah, idan musallal idi wanda ba gidan nan masallaci bane an ce masu haiza su shiga ciki to ashe masallaci aula da ka a shiga kenan wasu sun kafa hujja da wannan hadisi amma wasu malaman kuma suka ce a'a hadisi ba yana nufin haka bane abin da yake nufi yana nufin ba za su talla ba za su talla. amma za su ce to an ce kar su ce fa ya'tazinna musallil muslimina ba ina za su zauna a bakin titi kaga za su shiga cikin masallacin amma daidai inda ake sallah su sai su koma gefe domin kada a yi ruku'u su ba su yi ba ai takbiratul ihram ba su yi ba ai sujada ba su yi ba domin su ba za su sallah amma za su zo su ba kudu ba a ina ma za su zai musu kudu ba kaga ya musu kudu ba ne a masallaci kuma an ce yashhadna barakata zalika al-yawm aw yarjuna barakata zalika al-yawm wa tuhuratuhu suna neman albarkar wannan rana da ƙarfin da ke cikin wannan rana wannan matsala ce da malamai suka tattauna a sannan ashe wannan hadisin na nuna mana mashru'iyyatu tasdiri wa du'a lin nisa'i kuma huwa lil an shar'anta mata su ma su kabbara an shar'anta mata su yi addu'a kamar yadda aka shar'anta ma maza shi yasa a ibadu manzo Allah su same ce innaman nisa'u shaqa'iqur rijali ai da maza da mata wacce dai uban su dai ababi na hukuncin kunci, shi dai inda aka ware maza ba su yin jinin ba, amma mata na yi maza su ba su haihuwa mata su suke haihuwa mata suke yin jini kiki maza ba ta yi akwai hukunce hukuncen da suka kefanci mata amma a asalin yadda Allah zai ba namiji lada to haka ma fastajaba lahum rabbuhum anni la wa amala 'amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd Allah ya amsa addu'a waɗanda suka yi addu'a masu imani yace ba zai so da aikin mai aiki bane da cikin ko namiji ko mace idan mace ta yi aiki na alkhairi Allah zai ba ta lada idan namiji ya yi aikin alkhairi Allah madaukakin sarki zai ba ta ya halatta mata su je idi kuma su rika kabbar bari da ake yi kuma sannan sun kai addu'a da cewa amin idan ana sannan wannan hadisin na nuna jawabu zikrillahi ta'ala lil haidi tuna karahati ya halatta ashe idan mace tana cikin jinin haiba ta zikiri ce domin kabbara ai zikiri ce za ta ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd sannan جواز حضور الحاجب مجالس العلم في المساجد والمصليات sannan ya halatta mace mai haiba ta zo ta halarci majalisin eh, kuma hoda da cikin jinin haiba za ta iya zuwa tana zuwa makaranta a masallaci ake musu darasi to tana haiba Sai malaman da suke ganin ba za ta zo ba kamar yadda aka ambata ba za ta shiga masallaci ba amma wasu malamai suna ganin ya halatta za ta zo sai ta shiri ta sa tsunzugu ta yadda jini ba zai zo ya fata masallaci sannan wannan hadisin na nuna mana mashru'iyyar tasiri ayyamar idi an shar'anta yi kabbara ranar idi malamai suka fassara a karamar sallah Allah madaukakin sarki ce wa yukabbiru Allah ala ma hadaku ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون kuma ku riƙa ma Allah takbiri saboda shiryatar da ku da yayi kuka gama azumi lafiya yanzu ga kuma kuna yi sai ku sama Allah takbiri a matsayin godiya da Allah sannan a babban sallah ita ma an shar'anta ai kabbar ba shi yasa daga kan mutum gida har ya kai masallaci kabbar bari ake sanya rikai ya shi wannan yana ciki sannan a hadisin yanfaɗi ala auki ya yi umuri an yi rukku auladahun ala kuɗi ba'aci wa zafin ilai ha hadisi na nuna mana an fahimta ta a cikinsa a shi ya wata ba ga iyaye zama sun tarbiyyar da ya'yansu a kan biyayya da ka koya matanka tafiya masallaci ka tashi da asuba to ka tashi ƴaƴanka kuma ka tabbatar da sun je masallaci ba ka tashi su ba kai gaba sai su ci gaba da baccin su ka tabbatar da sun tashi sun je masallaci wannan hadisin na nuna mana da na nan kwafiyatul amsariya ta ce amarana ya aka ce ka amin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an nuhrika al awasika wa zawatil khuduri da zawatin huduri ko shi annabi sama ya umarce mu mu fitar da bujuwai waɗanda ba su daɗe da balaga ba da budurwai da suka daɗe da balaga mu fitar da su mu je masallacin idi ashe ana son iyalansa ku koya musu alheri shi yasa a ƙarƙashin tafsirin ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara sayyidina ali radiyallahu anhu kuma yadda الإمام ابن جرير الطبري يروي عن تفسير صح يتعلموهن علموهم وعذبوهم علموهم وعذبوهم ku ilmantar da su ku ladantar da su shine ku an fitar ku tsara kawunan ku allimu anfusakum wa ajibu anfusakum thumma allimu auladakum aw ahlikum wa ajibuhum ilmantar da su kuma ku ladantar da su kada mutum ya sakaci bai damu da tarbiyyar iyalansa ba baya dora su akan da'a ka tashi za ka yi kiyamun laili kana da damar yi to ka tafi iyalanka koya musu ko da raka'a biyu su iya yi Kuma ci gaba da baccinsu sannan hadisi na nuna mana yawmul idi yawmul mubarakun qahir ranar idi rana ce mai albarka kuma mai tsarki ala tusiru ya abdullahi bil ma'asi wa dhunubi fi yawmin huwa ahabbul ayyami ala Allah ya kai bawo Allah kada ka fata ranar idi da safe kada a ɗauki ranar idi a matsayin ranar sabon Allah ranar da wanda bai taba shan wuri ba a ranar zai sha ranar da wanda bai taba hannun wata ba bai taba taba hannun wata ba in kiji ya zo sai je kama wata ya tura ta kama shi ta hau mashin su uku saban Allah Mai ta guje guje ana saba wa Allah ko ranar da jiddaje wanda an hana a hauta koji ma a ranar wannan rana ce mai albarka to duk wannan nan cikin hadisin da za a iya fitarwa a ciki ce wannan ƙarshen babin idi ce a ƙarshen wani hadisin ƙarshe ke na a cikin babu da idai mun yi tarihin da ake yi da idi cewa malamai sun ce al'idu ko dai min al'auda ko min al'ada a larabci idan aka ce al'id ko dai daga al'ada ne ko kuma daga abin da ke yawo ba sun ce an kira idi da idi saboda yana dawowa duk shekara idi na mai laituwa duk shekara sai ya zama ada ya daga auda ko kuma abin da aka saba yi na al'ada ummida abin da aka saba yi to sai ya zama al'ada daga nan sai aka samo annabi mun faɗi wasu hukunce-hukuncensa Allah mu ɗauki shirki ya mu ikon aiwatar da su babu salati al babu salati al-kusufi babin da zai yi bayani akan sallar kisfewa malam ya zaɓi ya sa al-kusuf bai yi tafsiri ba bai ce babu salati kusufi shamsi ba bai kuma ce babu salati kusufin al bai zaɓa ba domin ne domin duka su shiga ciki malamai suka ce abinda ake ce ma kusu an fi amfani da shi kusu kusufi an fi amfani da shi ga cewa na ya ce fi shamsi in kasafati shamsu shi kuma kusu da ra'u an fi amfani da shi gaba da alhamar cewar wata amma ta da wutar iya halatta ya halatta a ce kusufu shamsi kusufu shams ya halatta a ce kusuful kamar a ce kusufu kamar kusuful kamar duk wanda aka ce yayi ne amma fil ghalib suka bambanta in sun ce kusu sai dawo zuwa ga rana idan sun ce kusu sai dawo zuwa ga wata mun gane malamai suka ce abin da ake ce ma al-kusuf shine in su dawqi shamsi wa nurin al-qamari kulliyan aw kulliyan Shi ne hasken rana ko hasken wata su sha ya shaji ɗaya da cikin su ya shaji saboda ne ko dai gabaki ɗaya ko kuma wani bangare kamar yanzu kitse wadda aka yi watan da ya wuce ko watan da ya wuce ne ko ko ba shi ba watan al-muharram bane watan watan shi ne al-muharram ko watan zulhijja karshen zulhijja aka yi kitse rana to kaga mu nan bangaren an yi mana ne al-usuful juz'i akmar al-kusuf juz wani bangare ne na rana aka samu hailula wato hasken ta ya zama ya boyu amma ba da duka amma a wasu wajajen an samu al-kusuf kulli inda ce da wasu kaman daga Lagos suna faɗi cewa sai da suka ɗauki na toce da rana mun gane to shine wannan kiskewar rana da kiskewar wani suna da sabubba guda biyu kuma ba su cin karo a tsakaninsu wata zai iya fiskewa rana za ta iya fiskewa a kimiyyance za a iya gano dalilin da ya yasa suke fiskewa sannan kuma shari'ar musulunci a aƙidance tana da mahangarta tana da mahangarta da ke bayani akan me yasa ake samun fiskewa malamai suka ce kenan suna da sababba guda biyu akwai al masiya sannan akwai kuma al-asbabul qadariyya al-asbabul madiyya bil ilmiyya wanda masu falaki za su iya bincike su ce kaza har ma a faɗi ranar da za a yi kamar yadda za mu zo mu ga bayanin da shekul islami ibnu taymiyyah rahimahullah ya yi sannan kuma akwai asbabul qadariyya diniyya asbabul qadariyya akwai sababba na kaddara wanda kuma sukan koma su ta'allaku da addini asbab na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yakan kisfar da rana ya kisfar da wata domin ya tsorata bayansa kamar yadda manzo mai ce yukhawwifu Allahu bihi ma ibadahu Allah yakan yi wannan domin ya tsorata bayansa dai kenan sannan na biyu daga cikin hikimomi na kusufu shamsi da kusufin kama ne Allah ya nuna mana wata rana ba zai zo ranar nan ma ba kwata-kwata za a yi na shamsu kubiya ita kanta sama ita kanta sama za a zo a zama ba idan sama sama'un fatsara idan sama sama'un shakar zai zama ba a wani lokaci alamar lahira ta zuci sama da ƙasa gabaki ɗaya za a yi yau mu duba dalil ardu zai yi ardi was samawat da ƙasa da sama gabaki ɗaya za a nan lallabe su a ajiye su gefe guda Allah ya halicci wata sahabi domin a ai tashi kiyya to sai Allah da madaukaki take shi ya nuna mana wannan wasu da wannan da wannan ranar da kuke ganin shi ga nan a matsayin hasken da ba a jiya haske daga Allah to ga shi nan wata rana za a zo ba idan kuka ga ba su ga baki daya to kiyama ta zo to amma kafin kiyama ta zo ba ga aka tuna muku da kiyama shi yasa kullun idan aka yi kusufu mu, za mu gani ku sama da aka yi a zamanin sai da wa'azi bayan Allah da aure kuma sai da ya gudu ba ya tsoratar da bayi ya nuna musu ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa sannan malamai suka ce kiskewar rana da kiskewar wata za su iya zama suna da alaƙa da zalman da bayan ciki sai Allah maɗaukaki ya yi musu izina ya nuna ma mutane cewa su tsorata akwai matakin su kiyama wannan ranar da suke ganin ta Allah bai halice ta don a saba ma Allah a cikin ta Allah ya halice ta ya Allah ta da ya Allah ta ibadu da ita lokutan sallah da ita ake ganewa haka shi kan shi wata Allah ya halitta shi domin a yi amfani da shi domin ibada to ya za a ɗauke su kuma a da su to daga babu cin karo tsakanin ba na binciken kimiyya da ke faɗin cewa za a yi kiskewa yau za a gama karfe kaza ba ba ba matsala ba ce babu wata matsala ce ne. shekul islam ta yana faɗi a cikin majmu'ul fatawa yake cewa wa min huna fara ba'd al-ammati idza ra'a al-munajjima qad afaba fi khabarihi an al-kusufi المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع شيخ الإسلام التنية هنا بيان يا أخي علم التورادية كالحلال أقوي علم النجوم للتأثير أقوي علم النجوم للتسليم علم النجوم للتأثير شين علم التورادية نبوكنش wanda ake budewa a uku da kasa shi ke nan sai a ce wanda zai yi asibiti wanda ba zai yi asibiti wanda zai mata ran kaza wanda abu kaza zai same shi wannan shine ilmun nujumi littafi, litta'aji wannan haramun ne shine manzon sama yake cewa kazabal munajjimuna walau sadaku masu irin wannan wani sai zai ce maka ka kudurta abu a zuciyarka sai ka kudurta wani abu sai ce maka ai abu kaza ka ce to ko da ya faɗi daidai ce ƙarya kake ƙarya ne domin tsafi ne sannan akwai ilmin nujumi littafiyin ilmin nujumi littafiyin shine ilmin taurari da ke tafiya ta hanyar lissafi ta hanyar bincike na ilimi ilmin kala kenan wannan musulunci ya yarda da shi to a ƙarƙashin irin wannan shine ake gano lokutan sallah a ƙarƙashin wannan ne ake gano alƙibla a ƙarƙashin wannan ne ake gano fiskewar rana a ƙarƙashin wannan ake gano fiskewar wata shine shehu islamu taimiyya yake cewa ta sanadiyyar haka ne jahilkar bambanci tsakanin ilmin nujumi da ta'adir da ilmin nujumi da tasir shi sa idan wani masanin falaki ya faɗi cewa za a yi kusufu shamsi za a sami fiskewar rana shi ke nan sai ne ya zata cewa boka ne ko kuma ya karya kama ya ce za ba yi suke turawan banza ilimi ba a yi da bambanci da binciken da kake zuwa a je a yi kanin a ce mata ka za ta haifi namiji ko za ta haifi mace ko za ta haifi yan biyu matsayin su da ko kuma ba a yi da bambanci da masu masu ilimin geology masu ilimin duwatsu sai su zo nan wajen sai su ce nan wajen ku ana ganin akan haka za a samu ruwa mai kyau me yasa kai da su in ka kira ɗan goban masu haka goban ya zo an samu da shi sun zo sun bincika sai da ce nan wannan kaza ana tsammanin za a samu ruwa mai kyau matsayin su ba su da bambanci ilimi ne da jiki to shine shi Ibn Taymiyyah yake cewa jahiltar wancan bambancin shi ya jawo idan wani mai falaki ya zo ya ce za a yi kusufu shamsi ya da ta ai nau'in su ɗaya da ilimin bokanci ba bokanci ba inna hada jahalu sai zama samu ya ce ka faɗa haka jahilci turawa kai masu binciken ilimin falaki su ce za a yi kiskewa rana yau ko gobe sai da ya ƙarya ne ƙarya ciki sai ku za mutum mai ce nau'i ne na jahilci a jahilci abin da baka sani ba sai ke gaba suna faɗi suna cewa al'insanu a zuhu na jahil mutum kullum yana gaba da abin da yake إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن الهلال يطير domin labarin farko da za a bada a ce an sami kisfewar rana za a yi kisfewar rana to daidai yake da a ce za a ga wata ai ana bincike yanzu ga kalandu nan ana yi timing committee da su cika masallatai ko ta ya kuke ganowa timing committee sai a wutar da na shekara gaba daya daga watan ɗaya da watan alhamdu har zuwa ƙarshen watan zubi kuma a hukuntar da cewa wannan watan zai zai yi ashirin da ta wannan kuma talatin zai ko sai ka yarda to me za a ce muka za a yi cewa rana ba za ka yi ba ba su da bambanci in ji shi ku samu kimiyya ya ce sai a ce in ma lailatar talatin a ce wata zai fito daren talatin wa in ma lailata ihda wa talatin ko kuma su ce daren ɗaya ga talatin da ɗaya ga wata alisamun su masu fane masu falaki Inna هذا amrun أجرى الله تعالى به العادة لا يخرم abada. domin wannan wani abu ne da Allah madaukaki ya ajiye shi a matsayin al'ada bincike ne bincike ne ke tabbatar da shi to da babu wata rigima a ciki bai saba ma shari'ar musulunci ba a daidai yake daidai yake har ma shi kun samu jami'a yake bayani yake cewa ai shi shi rana an san lokacin da ake yin kisfewar rana kisfewar rana ba ta tabbata tabbata sai ƙarshen watan hijja ranar ga watan zulhijja aka yi kisfewar rana nan da ta so daga a ilmance lissafi ya tabbatar da lissafin kalafi ya tabbatar da cewa a ƙarshen wata na hijira rana ke kiswewa shi kuma wata baya ta sai tsakiyar wata sai ya zama bada sha hudu sha biyar sha shi a waɗannan kwanakin ake cikin wata sai daga nan sai ka fara lissafawa sai ka kai shekul samu jami'a ce la ya azimu abadan har abada ba zai rushe ba ka'ida ce ta Allah Allah ya ajiye ta a ta ciyar da watan ta da tauraron to daga dan an ce za a yi ba wani abu rigima ba ne babu ta'arudi a ciki to daga ba abin rigima ba ne ko ka ce ba ka yi da shi ba a takaice wannan yana da bayani da yawa da yayi a cikin majmu'ul fatawarsa a mujallabin sa da sha takwas to mu je mu kaji kar zo ga mutum عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فبكما وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات لا لا شرف الله تعالى عنها هذا المسلم ما لم يكن شيء كتشي ورانا جاء أخاه أنهم لما نصنع سبعين فأما شيء أكسى متعدد الروايات لإير خلد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير صلى عن الله عليه وسلم Gada nawa ne raka'a nawa ne shi aka samu sabani malaman hadisi suka ba da amsa suka ce dalilin da yasa aka samu wannan sabanin duk da tsode ya faru shine sahabbai da yawa annabi sallama ya tsawaita kara shi yasa malaman fiqh suka ce idan rana ta kisfi ko wata ya kisfi to liman a raka'a farko ya karanta fatiha ya karanta bakara tsawon abin da za a karanta ana yin ruwa na ɗan ganin da yake an ga yayi haske to in ba haka ba a ci gaba sai a yi idan aka yi hutu a gaida irin tsayuwar da aka tsayuwar bakaran na shi ma a ruku kanin ba ya samu wani sai ha idan ba aka idan aka yi wannan ruku sai a hau sai a sake kuma karatu ba a karanta Ali Imran bayan Fatiha Ali Imran sannan a sake yin ruku irin wannan ruku mai tsawo sannan sai a ɗauko sai a sujjada a da yi sannan a kuma miƙewa a karanta Fatiha sai a karanta suratul Nisaa sannan a sake yin ruku mai tsawo a sake ɗagowa sannan a sake karanta Fatiha sannan a sake kira a karanta ma'ida kaga an yi raka'a biyu amma ruku'u nawa hudu sujada nawa sujada akwai kuma riwaya ta zo da sabanin haka to shine sai malamai suka ce babu ta'amuli babu cin karo babu tukka da wawara a cikin waɗannan duwaye abin da ya faru shine wasu sahabban su ma sukan kai kamar yadda zana asma'u radiyallahu ta'ala anha ta ambata ce mafi yawancin sahabban annabi sallallahu su ma su rike saboda dadewar tsayuwa sallah ce da ba a taba yin irin ta ba aka zo aka yi irin sannan su a lokacin su ga kifewar rana wani abu ne mustagrabi sannan ranar kuma sai ya dace an annabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim ya to shi da iliya ta ta mutu aka rika cewa in kasafati shamsu li mauti ibrahim wannan ya jawo sai da manzon sama ya gudu inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yanqasifani li mauti ahad wala li hayati asura ba su cewa dan wani to shine nan da ana ta ce anna shamsa khatafat kun ga ta gudu an ce da ba ya halatta a ce kasafat ko khatafat amma an fi amfani da kusu a rana to amma an ya ce khadda lalle rana ta kiske ada ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisa ce kwara daya ita ce ta taba faruwa su ku shan ku so dai a zamanin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan hadisa fa ba'atha munadiyan yunadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mai kira yi kira yi kuwa a masallaci ko ayye kuwa abu unguwa unguwa ko layi layi ana cewa ne as jami'a malamai suka ce ya halatta a ce as-salata jami'a ko as-salatu kun mubtada da kabari ce wato sallah ta tattara mu ko mu sallah akwai shi garza ta ɗauka as-salata jami'atan الصلاة إجرائي وهل ارتسل جامعة حال كونها جامعة قال كذا غولا تتسلحوا فاجتمعوا إن حقيت تتسلحوا من ظل تصمى يبادة يقوى يتي أجي أتنا أتي الصلاة جامعة والصلاة جامعة أكحدوا وتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشيك ترمي يشيك جبع في تسيرة الإيمان باب الإيمان wa salla arba'a raka'atin annabi sallallahu alaihi wa sallam raka'a nan jam'i na raka'a raka'a na nufin ruku malamai suka ce sunniyatin raka'atu raka'atan bi annaha la tunqadu illa da ruku' akwai alaƙa tsakanin ruku'un da raka'atu to ana ce ma ruku'u raka'a saboda ita kanta raka'a baraka kuwa ce idan an samu ruku'u ai idan mutum bai samu ruku'u ba ya samu sallah bai sama ba to shi yasa sai a ce ma ruku'u raka'a kamar yadda ita raka'a aka ce mata raka'a saboda ba ta samuwa sai da ruku'u wato wannan ra'un din da kafin din da ainun da su ne suke fa'idantar da sallah ta kai ka samu sallah kenan raka'a wato wane ya ruku'u tunda yayi ruku'u to ya samu raka'a ce to wannan wa sallah arba'a raka'ati ya sallah ruku'u hudu في ركعتين اتك ركوعين واغفى سجدات سلم يسجد ابو داوود شنو هذا السفتا الله اكبر في اكرم الفاتحه اكرم السوره اللي ما لما تفكر شيء مثال السوره كذا اكرم تاوكر اكيد ذاعي من او تفكر مثل سوره البقره فنفس الحديث بن يزيد وهذا في وجه اخر حتى يتولى الظهور malaman fikihu ne Allah ya saka muku da alkhairi sai suka buga misali har ma malaman fikihu suke idan liman bai haddace wata bakara ba to a ruku a kafin ya ruku farko ya karanta kamar kullu wallahu su dubu daya kullu wallahu su dubu daya ya kame ne kullu wallahu har su dubu daya ko liman ya samo karatun da ya fi masa tsawo ya karanta inda ya haddace inda ya haddace alqur'ani ba ake magana ko kuma ya dauko qur'ani ya duba domin ya halatta a duba alqur'ani ana sallah ko eh liman ya duba ba ba to kaga na farko ce sannan sai a yi shi ma rukuɗin nan ne tsawo a ɗago a karanta fatiha a karanta sura ne tsawo kuma sannan a sake rukunawa a yi rukuɗi sannan a dago sannan a tafi sujada a sujada guda biyu sannan sai a miƙe a tashi irin yadda aka kaga an samu raka'o'i biyu amma ruku'u hudu sujada ba guda wannan shi ne ke riwayar na na Aisha radiyallahu ta'ala anha abinda ake yi to wannan hadisin ya zo ya bayani akan khasafat ash-shams duk hadisan da za a kawo za a samu khusufu shamsi to sai malamai suka kasu gida-gida suka kasu gida biyu wasu suka ce li salati khusufil qamari hukmu salati khusufil shamsi ashe sallar kisfewar wata daidai take da sallar kisfewar rana ba su da bambanci domin da watan da taura da watan da da ranar da Abdul Sulma ya faɗi su a aya a hadisi daya inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah manzon da sama yin iktibasi ne daga cikin alqur'ani ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سبحان الذي إذا ذاك أمره عن الشمس في أمر آل القمر والقمر من قدرناه منازل حتى عاد الأرجون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها هذا أشيء Eh. to sai suka ce ashe hukuncin su daya amma an fi tsorata idan rana ta kiski suka ce hukuncin su daya sallar kiswewar rana ita ce sallar kiswewar wata wasu malamai sai suka ce a'a sallar kiscewar rana daban ta wata daban sai suka ce kiscewar rana ita ce za a zo a yi masa wannan gagarumin shirin a zo masallaci a haɗu amma sallar kiscewar wata idan wata ya kisce to kowa ya tasa a gida shi kaɗai ya taraka a jibbi yana sallamewa ya taraka a jibbi yana sallamewa har ba a adadi har watan ya yayi ya dawo yadda ya da magana ta fi daidai ita ce magana farko sallar kisfewar wata daidai take da sallar kisfewar rana ba su da bambanci abu ta yi hukunci to dake idan wata ya kisfe za a yi za a yi sallah irin sallar da ake idan rana ta kisfe mun gane kuma shi kanshi Qur'ani ya fara to wa khasaka al-qamar wa jumi'a al shams wal-qamar wa khasaka al-qamar kaga yi al-khusuf al-abadi idan aka yi al-khusuf al-abadi wannan na nuna kiyama ta ninke ki kiyama haka yake da kuma shi ke nan, sai kuma wani abun ba shi ba sannan wannan gefen ko cicewar rana na nuna mana ashe mu ko da yaushe alaka muke da ziki musulmi kullun alaka yake da kullun cikin ambatar Allah yake kuma waɗannan halittun Allah kake saki ya ta'allaka dukkan wani yanayi da suka canza ko akwai zikirin da ake kaga akwai ne akwai zikirin safi yana da alaka da wata da rana ko bai da alaka da ita yana da alaka da ita sannan akwai zikirin maraice yana da alaƙa da ranar kuma ya yana da shi sannan shi kanshi wata idan an ce an gan shi ana cewa an ga wata akwai addu'a da ake اللهم أذله علينا بالأمر والإيمان والسلامة والإسلام هذا شيء منا علاقة بذكر koyaushe. to ashe idan wata ya kitse ko rana ta kitse auladin zikirin ki ma'ambaci Allah ni sallah ni istighfar to wannan yana wannan hadisin akwai hikimar da za a yi fitarwa a ciki na farko hukukul hukukul hafi shi shamsi ya hanyar rasulullah a shi rana ta ɗauki cewa a a laifin so ɗaya a tarihi akwai malamai wanda suke bin abubuwa kamar irin su al-imam ibn a cikin al-bidayah wa nihaya kamar al-imam az-zahabi a cikin littafansa da yawa na tarihi domin shi malamin tarihi ne da yawan littafan tarihi amma al-imam a cikin al sukan bibbi irin waɗannan abubuwan su iyakance musu ce guda nawa ya faru kisewar rana ko ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mashru'iyyatul ilaha an shar'anta a kira domin a zo a yi sallar kisewar rana ko sallar kisewar wata a ce ne as-salatu jami'a ba sai an ji hayya ala salama ba kawai as-salatu jami'a shi ke na abin da za a ba sai an kira sallah shi kira sallah za wanda wannan lafazin so za a shi za a yi tawa da wajen yadda ake ganin mutane sun fi sun fahimta kuma za su sannan adamu mashru'iyyatin nija'i laha bil adani ka salawati ashe ba a shar'anta a kira mata sallah ba irin yadda ake masallolin barilla kiran sallah hayya ala sala hayya ala falah ba ai kawai a salatu jami sannan wannan hadisin yana karfafa cewa a yi salatu usufi shamsi a jama'a a haɗu ga liman fa taqaddam manzon sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba wa kabbara yayi kabbara wa sallara أربع ساعات في ركعتين a سجدات الذي يمكن هدو أتكرته في بيو سجد هدو أتكرته في sannan an faɗa mana cewa an siffanta mana yadda ake yin salatu wasu shida a shi ana yin raka'a biyu ne sannan kuma a yi koyi guda hudu an fahimci wannan da da wannan sannan liman zai shiga gaba mamu su kuma su zama suna baya sannan hadisi ya nuna mana ashe ana bukatar ladan cikin al'umma ana bukatar ladan ladan na da matsayi a cikin al'umma su an fahimta a cikin wannan hadisi to wannan a cikin take nan sai mu tsaya nan sai karatu na gaba in Allah mu da sarki ya kai mu sai mu tattauna akan shin kudubar da ake yi wajiba ce sai an yi kuduba idan aka yi salatu ku shamsi ko ko a'a annabi sallallahu da sama ya yi ta ne saboda munasabar goge ma mutane tunanin jahiliya cewa rana kaza idan rana ta kifi ko saboda wani ya mutu ne ko kuma an haifi wani Allah ba ku suke kara shi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in na'am yana tambaya wai a bayyana za a yi a bayyana za a yi ba an shi sa aka ce a tsawaita karatun hazin sallah karatun sallah a bayyana ya fi sa mutane ba za su gaji ba ko ba ka bane na'am na'am na'am wajen dawowa hmm. yawwa sunna ne sunna ne wannan canza hanya malamai sun tattauna a kan hikimar haka wasu suka ce ana son ka bi can hanyar ka musu sallama to in za ka dawo kuma sai ka bota hanyar su ma ka musu sallama ka samu lada biyu ke su kuma su ɗin sun samu lada waɗancan ma sun samu lada wasu kuma suka ce a ana so ne a nuna mai a nuna yawan musulmai yan can sun ga musulmai suna da yawa yan can ma su gani to malamai da sun tattauna a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana idan an je idi to a dawo ba ta hanyar da aka je ba a canza hanya assalamu alaikum malam mace mai haila tana iya yin karatun alqur'ani ɗakin ta kuwa za ta iya yi mana ai hatta mai akhdar ya ce za ta iya yi musamman ita haddace alqur'ani da ɗauka aka tambaya to shi ne aka yi sabani amma ka karanta alkur'ani za ka iya karantawa musamman hadi za ka ko kuma iyakacin da ta haddace wanda babu saɓani mai girma a kai za ka karanta alkur'ani wa qira'atuha ja'izatu in ji ne akhdari nan nan kasa kasa yace karatun ta ya halatta ta iya karatu mahaddaciya ce ko kuma tana hadda to ko sai ta karatu sai ta tilawa malamai idan aka gama kiran sallah mutum ya ce la ilaha illallah ya kara da Muhammadu Rasulullah to yayi bid'a wannan ya sha bayani ai baya cikin kiran sallah ka ce Muhammadu Rasulullah an gama kiran sallah baya cikin lafazin kiran sallah annabi sama ku ce wayi idza azzana al-mu'azzin fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'azzin idan mai kiran sallah na kiran sallah to ku da ba ba kiran sallah ku faɗa abin da yake to a cikin ladan ya gama kiran sallah ne karshen abin da yake faɗa la ilaha illallah Usman ya ce ka ce Muhammadu Rasulullah amma ka karanta da sallallahu alaihi abinda aka ce ka yi a wannan wajen an gama la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah to sai kama annabi salati ka zo da as-salatu ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad har ka ƙarshe sannan sai ka zo sai kai addu'a kai addu'a ta اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعجه sannan sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad to daga nan kana da wata bukata ta ka ta kashin kanka sai ka roki Allah wannan wajen yana da tsada in an kira sallah aka gama kiran sallah annabi sallallahu ya nuna mana muhimmancin mu rika yin addu'a a wannan lokacin kana da wata bukata ta damuwa Allah ya kawar maka turu ta Allah wannan lokutan mu rika amfani da su Allah ya kawar da damuwar da muke ciki ai ko da ake shi a Najeriya ta fi biliya to ta addu'a kowa ya yi aikin waɗannan lokutan masu tsada masu gajiyar su muna addu'a Allah mu ka ciki sai sauƙaƙe mana ai wannan addu'o'in ma da ake yi su ne ma in ma ya abu bihi rabbi laula du'a da Allah ba ruwan ku da shi da Allah ba ruwan shi da ku ba ku addu'a addu'ar da ake yi ita ce ma Allah madaukaki ke saukakawa sannan manzon sa ne ce innama tunsabuna bi du'afaikum wa sibyanikum yaran ku kanana da masu raunin cikin ku sune fa Allah yake talla a kare da kuma an halakar da kananan yara da mala'ikun Allah ne da hauki ke cewa wanda ba su da alhaki wannan yaran da kuke ganin su to wallahi Allah na amfani da su ya kawo mana da musiba da mutanen da ake ganin su ba su da wani matsayi a cikin mutane ka ga irin tsofaffin nan ga mutum datti da sosai to irin waɗannan Allah na amfani da su ne kawai mai da mutum yanzu wajen cikiwa an taɓa yin muhazara a nan sai ta sai da tilin sabon sunayen Allah Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik sai addu'a ne kyau wani ana kama da dariya kai addu'a mai tsada ta da Allah da sunayen Allah kyawawa kaga yin wannan ana da bukata malam idan mutum ya zo ta da ikama sai ya yi istighfar sannan ya ta da ikama to yayi bid'a ko kuma idan aka zo wajen ashhadu an la anna muhammadar rasulullah sai ya ce sayyidina rasulullah yayi bid'a sannan idan aka zo wajen ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wahdahu la sharika lahu yayi bid'a sai yayi bid'a ko ba shi kenan ba sai yayi bid'a ba wanda ya ce in za ka yi sallah sai ka yi za a ce za ka yi sallah a kuka ce astaghfirullah na astaghfirullah ai na da ta mutane ma duk sun yin waɗannan abubuwa Shi a kauye a ba a cikin sunna in ka za ka yi sallah abinda ake bukata ka yi alwala ka zo ka tsaya a gaban Allah ka tada iqama kai sallah in ba kai bane ladan shi ke. ko za ka yi sallah ne a matsayin mamu sannan a ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kace sayyidina ba haka aka ce kai ba qulu mithla ma yaqulu almu'azzin haka ya kamata kowane musulmi ya kira sallah domin idan zan yi kira sallah kai ma ka faɗa abin da ya faɗa dan baka iya bayan za ka yi yi da akwai yin wannan abubuwan da muke ganin su ba wasu abubuwa ba sai akwai ranar kin dillanci wani kawai shi kenan zai abu kawai na dalbe ko kuma na neman kawai wata rana ya san abin da ya sha iska ko ke ce ta ne kama wani fa yana jin kamar kiyama shi ce ta tashi amma mutum ya saba yi sannan ashhadu an la ilaha illallah ka ce wahdahu la sharika ba haka aka ce ka ce ba ka tsaya ka faɗa in an ce ashhadu an la ilaha Allah sai ma anna rasulullah sai ma ce rasulullah in an zo hayya ala salah ka ce la hawla wala illa hayya ala falah ka ce la hawla wala quwwata illa a nan ne aka bambanta amma sauran duk abin da ladan ya faɗa shi kai ma za ka bai kada ka ƙara kada ka rage in ka gama kai abin da aka ambata manzon su mai tsara maka kai salati ga manzon Allah kuma da sallar ka roƙa manzon su sama wasila da wasila sannan kuma ka roƙa ka tabbatar da cewa shi annabin Allah ne Allah kuma shine abin bauta na gaskiya kuma musulunci shine addinin gaskiya wanda ya wajaba a shine faditu billahi rabbana bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya yake da samunta din shi ke sa mutum ya fita amma bid'a kirkira to wahala kake sha kai shi shi bid'a ita bid'a bala'i gare ta in kai ka ba kanka wahala dai ke in kai ta Allah ya rubuta maka zinibi. sannan in kai na uku ba ka da lada har ko da an baka ba ka da lada sha wahala banza kaga da dadi to kuma sai an bi ka da zinibi. domin ka ce manzo Allah sallallahu ta sallama da yi daidai na Imam Malik ya gama magana eh yace bani tad'a al islam bid'atan wa za'ama annaha hasanatun faqad za'ama anna Muhammadan qad khala al-yawma Inna Allah ta'ala yaqulu akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ورضيت Wanda yake دينا. وين يكون بدعة مسلمين؟ man ibtada'a fil islam bid'atan to wanda ya kirkiro bid'a a musulunci wa za'ama annaha hasana ko wara'aha hasanata sai yake wai kyakkyawa bid'a faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala to abin da yake faɗa yana cewa annabi ya ci amana Allah bai isar da sako ba akwai hadari ko ba hadari domin Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau ne na cika muku addinin الشيخ الشنقيطي رحمه الله yana da lecture da ya tafi gabatarwa a Madina akan wannan aya a cikin wannan yake cewa ash-shay'u idza kamula la yahtaju ila ziyadati idan abu ya cika baya bukatar karatu wa atmamtu alaykum ni'mati wa shay'u idza tamma la yahtaju ila shay'in akhar abu idan ya cika ya baki to baya bukatar kuma a zo a kawo wani abu a ci a cika shi wa raditu lakum al-islam dinan Allah kuma yace ya dan mana da musulunci a matsayin addini to kai idan ka ce a'a ga wani abu ka sama sabo ko an saman maka an kirkiran maka kuma idan kai lada za ka sama ka ga mutum ya zo da wani afalai ya ga mu kai shi da bid'a mutum ya ni nisance ta gabaki ɗayanta daidai gwagwado abinda zaka yi karka matsa ma kanka duk abin da aka ce bid'a ne to ka nisance shi ka guje shi kai riko da sunna eh shi kenan sai mutum ya huta in ka in ka ka sunnar manzon kuma ka huta wa khayrul umuri ma kana sunnah wa sharrul umuri muhdathatul bada'i wa khayrul umuri ma kana sunnatan mafi alkhairu al'amari shine abin da ya zama sunna wa sharrul umuri muhdathatul bada'i mafi sharrin al’amur raku abinda a cikin shigo aka kago na dija. Mala Abdullahi Gwarfi ya ce, wasu yin na tulgar za a sulhun yanci, wanda duk aka da mu dai da sunan manza Allah ta salama, albai za a fara tana haskaka. In ana suna ke ga ana haske, komai ke zama mai haske, amma wani duk aka sau da mu. Ka ga duk ya baka laifin yadda ce bakin duhu ne na dare duhu ne ita duhu ne ne dare ne mai tsananin duhu shi ya sa duk wanda yake a sai Allah ya toshe mishi kwakwalwar shi ba zai iya kawo ci gaba a al'umma dan bid'a ba zai iya kawo ci gaba a al'umma ba zai iya komai ba ah na taɓa faɗa muku wani daga cikin yan bid'a yake cewa wai wai alhamdulillah alladhi sakhkhara lana al-ifrinta ya'malu lana fi dunya wa nastajila bi dhikrillah ta'ala wa ibadati wai sun gode ma Allah da ya musu turawa ta musu mota su musu jirgin sama su ko da zike wai abin godiya ne an gode ma Allah da ya turawa ku suke da ci gaba ko kuma zikiri kuke da shi wannan kunan tunanin addini addinin musulunci ya umarci cewa musulmai su zama su suke kirkire-kirkire a duniya kirkire-kirkire da ci gaban duniya zama a hannun ke aikin su ne an tum a'lamu bi umuri duniyakum aka manzon sa mai ce masa hafanka ku kuka fi tantanta ku fi sanin al'amuran duniyar ku to ya za a yi waɗanda ba kuma su za su kirkiro muku abubuwan da za ku amfani da su a rayuwa to duk wanda ya kulla zuciyarsa ya zama bid'a yake to sai Allah ya hana shi kuma ya kulle mishi zuciyarsa ba zai iya kirkira wani abu na cigaban duniya ba zai iya kawo bayani ko mutum ake da yan bid'a kan siyasa ta cigaban ƙasa, kasa to sai sun kashi da ai ta bayyana yanzu duk wannan wahalar da ake ciki ai kada a manta suna cikin waɗanda suka ja mana suna cikin waɗanda suka ja mana kuma in dai ba su tuba ba Allah ba zai yafe mu su suka zo suka rika ta suka ce ai gara a zabarin kirista da ga dan izana sai yanzu da dan izana da dan dalika da dan kowa ba, kowa ya yake ji a Najeriya kasuwa dai ake shiga ma'aikata akwai a ɗalibai yanzu ɗalibai yin izana ne ake yajin aiki ɗalibai jami'a yin izana ne ko? Hmm? lokacin da likitoci suka yi yajin aiki ɗiyan gudana suka zuwa asibiti ba suka ji Allah sarki yana yana yana yana kallon zukatan masu yi dai shi ya sa wasu na cewa rawa azozan da aka yi an yi kuskura-kurai cewa ka a zaɓin wai kuskure haka wasu ke wa wai cikin binciken sun gano an yi kuskure ni dai ban yi kuskure ko ɗaya ba ko ɗaya ban yi kuma yau yau ɗin nan aka zo zaɓe mata wadda zan da ke nan kar a zaɓa ni to ne kuskure a ciki ka tabbatar da abin da yake na addini har ba ma irin wannan da ake ciki ma ya kala kala wani ya fi wani baki Yi ihun ya kone baki yin wannan da suke ta gana wa mutane azaba har su wannan yanzu wahalar suke sha sai dai munafinci in kun haɗu da su zai tsirka suna ɗan yin haka ba su san a faɗa suna ɗan in kuka je gefe gefe da su sai su faɗa maka wallahi tallahi bakan wahala suke sha da a ba wanda zai tsaye da adalci a duniya sai musulmi shine yake jin tsoron Allah shine yake da amana idan musulmi ya shugabancin al'umma ba zai tauye ma kowa haƙƙinsa sai ba kowa haƙƙinsa ga jahohin da musulmai suke shugabanci nan ya take waye aka samu rawa ba a cikin na ne babu na ne babu kirista a Najeriya a arewa ina ne ba kirista ba inda babu kirista ba inda ba aka takura musu aka ce kar su zauna adalci musulmi suna da adalci su suke da adalci amma wanda ba musulmi ba wallahi tallahi ba zai taɓa maka adalci ɗauko tarihin manzo Allah sallallahu alaihi ya kamata duk a katinuwa zaman manzon sama a Madina farkon zuwan sa Madina ya kama da rayuwar da Najeriya manzon da sama ya je Madina ya tarar da akwai Yahudawa kala uku akwai Banu Nazir akwai Banu Qaynuqa akwai Banu Quraysh sannan a gefe guda akwai waɗanda ba su riga sun musulmi da kuma shirikai amma mutanen madina ne su ɗan asalin madina kuma mushrikai ne sannan ga musulmai musulman ba sun tafi gida biyu akwai ansaru akwai muhajiru akwai ansar waɗanda suka taimaki manzon suna suka ba shi masauki da shi da sahabbansa sannan akwai muhajirun manzon sallama da shi da sahabbansa sun zo daga maka manzala sun sama ya ce to yanzu abin da za a yi jawa su su waɗannan kafiran su ma su zo sun zama ahadin zimma kafiran amana kenan sai aka rubuta takarda aka rubuta takarda manzala sama shine shugaban kasa shine shugaban kasa sannan su kuma waɗannan ƙabilu na kafirci ga su nan su kuma a matsayin kafiran kamata, sannan a gefe guda ga musulmai shekara yau aka yi bayan an yi wannan takaddar idan ka yadda aka tsara ta idan tsarin ya tabbata haka yake ya inganta a rubuta takaddar tabbata amma rubuta ta da lambobin da shi ne malaman hadisi da malaman sira suke da cewa a game da shi domin ta kunshi wajen dokoki ne ko alƙawura guda arba'in da shida ba za mu yi kaza ba za mu zauna a matsayin al'umma ɗaya al'umma ɗaya ana nufin nan ga ƙasanmu mu ɗaya amma kowa da addini shi ƙasa ɗaya amma ne addinin kowa da ba ba za ku yadda a cutar da mu ba mu ba za mu yadda a cutar da ku ba haka manzon sama ya rubuta ba da shi ne ya rubuta Yahudawa ba za su taimaka a cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga waje ba sannan su dama ba za su cutar da shi sannan annabi su alaihi ba zai yadda a cutar da su daga waje ba shi ma dama ba zai cutar da su daga sahabbansa ba da aka rubuta waɗannan dokokin shekara nawa aka yi banu muka an yi bada a shekara ta biyu da aka yi bada musulmai suka ci nasara sai yahudawa suka koma gefe suna cewa yahudawa banu muka suna cewa ah, ya je ya gwabza da dola ne wanda ba su san hakkar sojanci ba ba su iya yaƙi ba ya zo mu ya sai sai da mu mana koya mai da wai waɗanda aka alƙawari da su su ne suke wannan magana bari manzon sama zai koya da darasi zan za su koya wa manzon sama darasi labari da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce to shine aka yi ghazwatu bani qaynuqa aka kure su daga madina ma ga baki da shi duk su baka yi aka bibbige da duke ma suke gaba kaji an gama da wannan kaji daga nan ne ce muna kai ka bayyana to su ma malin nazir ba a je ko'ina ba an yakin hajjar kafin ayyakin ahzab suka zo suka yi munafunci suka yi shirin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da umarni mai sama ya ce duk su fita su ban Madina aka zo kada su rabin hashir su kuma banu banu kai ka su suka rage aka zo aka yi a gazzotul ahzabi yakin handa a shekara ta biyar shi ke nan sai suka ce ai su ba za su ba da su za a ba suka ce ba ba za ba za su taimaka maka a kai ba suna na akan alƙawarin da aka annabi sama ya je yakin ahzab aka dawo ya zo yana shiryawa ma a huta akwai ana minna an yaki an ci na tara Allah ya aiko da mala'iku ba su an yaki da su sai ga mala'ika Jibril ya zo yace ya Muhammadu aw wada'tum aslihatakum kun ada makamanku mala'ika Jibril yace fa nahnu al mala'ikata ma wada'na aslihatana mu mala'iku mu ada makamanku mun sai mu ce ila aina kuma yanzu yanzu kuma ina za a tafi sai ila mu ku kwarai shi banu kurai da aikin yi munafunci da su aka yi yakin hazaf ka sani ba su ba ka zo aka to kaji kaji kaji kaji kaji halin kafiri ba yi da alkawari ba yi da alkawari innahum la na lahum ba su rike alkawari ko ba a ɗaiɗe alkawarin da aka yi da rikicin ba su rike yanzu ya kamata tun yanzu a fara sharan fage a fara jawabai mutane su san halin da suke ci ne kawai abin da ya waje Allah shirye ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta